Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da haka karfe biyar na yamma da kusan minti goma sha biyar daga nan ɗakin magana na Studio Kalangu. Barka mu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci na Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar mu ta yau ta karbi kwararru da suka san makamar aikinsu domin kawo amsoshi kan batutuwan yau da kullum na masu mu kan fannonin da suka shafi zamantakewar al'umma da ci gaban tattalin arziki da dai sauransu da kuma suke fuskanta haka kuma a yau mahartamu tew za ta duba maganar yawan al'umma da karuwarsu ma'ana alkalumma a nijar da kuma muhimmancinsu da kuma taimakon da damammaki da suke tattare da yawan al'umma da kuma kalubale ta fuskar tattalin arziki a cikin mu dangantaka da ke da kwai tsakanin ci gaban al'umma da kuma wato aiwatar da tsarin alfanun karuwar al'umma domin tattauna wannan muhawara a nan ɗakin magana na studio Kalangu ina tare da Isa Aluyaye masanin zamantakewar al'umma da kuma Ustaz Mustapha Ahmadu wato malamin addinin musulunci kuma a kai tsaye za mu kasancewa da Malam Sule Ila wato daraktan wani ɗakin bincike da nazarin zamantakewar al'umma da harkokin cigaban tattalin arziki wanda za mu tattauna ta da shi ta wayar tarho. Masu saurari kamar da kuka ji kuma aka bayyana a yau muhawar tamu za ta mai da hankali kan alfanun karuwar al'umma kalubale da ci gaba ta fuskar tattalin arziki al'adu da zamantakewar al'umma a wannan kasa ta ta Nijar amma kafin haka bari mu kewaya da ku tare da bakin namu domin kowa ya gabatar da ayyukan sa daban-daban. Malam Alu barka da warhaka. Barka kade. Malam Alu sai ka gabatar mana da matsayin ka da aikin naka a cikin wannan muhawara kafin mu shiga cikin wannan shiri gaba daya. To ni ne ake ce ma Alu Aye Isa. Eh, ni sociologue sociolog ne don euh, muna kawal eh, kawo gudunmu bisa kan eh, dan adam rayuwar dan adam tare da jama'a a cikin iyali ne a cikin society ne a cikin gari a cikin birni duka muna gani yaya ne tahiyar take in akwai waɗansu matsaloli duka muna iya gano su tun da wuri kuma muna iya taimaka ma gwamnati bisa kan kawo matakin da ya kamata a ɗauka domin a ciwo eh, kan wata matsala in ta bullo a cikin to bare na gode barin koma ga malam hamadu mustapha eh, barka da warhaka eh, malam mustapha eh, da wani matsayi kuka zo wannan mahara tamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ni dai mustapha ahmadu ake ce mini kuma jami'i ne na kungiyar da ake ce ma fauziya cikin abin da shahi kungiyoyin addinin musulunci masu masu eh, ayyuka bisa kan abin da shahi rayuwar jama'a kuma magatakarda na biyu ne cikin abin da gungun federation des associations islamic pour le development wanda ake ce musu faikad e to madala to masarar kamar da kuka shi dai wato yadda bakin namu suka gabatar da kansu mu fara da cewa a shekara ta dubu da goma sha shida wato yan kasa da shekara goma sha takwas suna wakiltar kimanin kashi sattin cikin ɗari na al'ummar nijar kana kuma su yan kasa da shekara biyar eh, su suna da kashi 20 cikin 100 kana waɗanda shekarunsu suke tsakanin shekara goma sha biyar zuwa shekara sittin da hudu wato da ke da matsayin sabon jini kuma wanda har yanzu suna iya gudanar da aikin karfi an kesa su zuwa wato fiye da kashi arba'in da bakwai cikin 100 game da haka a nata bangare ita ma a cewar hukumar ƙirƙirga ta inesa an jar mizalin auren ƙananan 'yan mata yana kai kashi saba'in 46 cikin 100 tare da kuma mizalin aifuwa na wato da bakwai da dugu shida ga kowace mace haka kuma ƙasa tamu ta kasance ƙasa mafi yawan haihuwa a duniya wanda ya bata ƙarfin kasancewa ƙasar da an kafi yawan haihuwa wacce ta ce mizalin wato a shekara shine kashi uku da dugu tara cikin ɗari. To madalla kada ku manta kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci kuma inda yau muhawar tamu tau kamar da muka bayyana muku take mai da hankali kan alfanun karuwar al'umma a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Oh, Malam Sule ila ko kana aika gabatar muna da kanka da matsayinka da aikin naka? To ni dai kamar yadda ka faɗa suna na Sula'ila kuma ni darakta ne wato ta wata ma'aikata mai zaman kanta da ake ce ma Darses. Mm-hmm. Wato ma'aikata ce mai kula da wato bincike-bincike akan abin da shahi rayuwar jama'a kuma da kuma duk abin da shahi rayuwar jama'a. Na'am, zantakewar al'umma da rayuwarsu. Zantakewar al'umma duka da rayuwarsu eh. Na'am. Bala. Mm. To, Malam Ila idan an ce ƙasar Nijar a ƙasashen waje akan ce wato ana danganta ta a matsayin ƙasar da ke da yawan al'umma musamman wajen haihuwa, shin mi za ka ce akan haka? Eh, lalle kam wato bincike da yawa sun nuna cewar da ƙasar Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka da yawan jama'a. Da an kafi yawan haihuwa a dunkule. Yawan haihuwa musamman yawan haihuwa ba yawan jama'a amma yawan haihuwa zan cewa. Eh. inda ana kiyasta cewar ma wato duk kowace mace a ƙarshen wato ta tana aihuwa da bakwai zuwa da takwas to kuma kaga wannan ke cewar wato ke ba ma Nijar kamar shugabanci a dangance da eh, yawan aihuwa a duka cikin nahiyar Afirka ko duka cikin duniya gaba ɗaya ma. eh to Malam Sule shin yawan al'umma yana kasancewa a ah, naka ra'ayi tamkar wata illa ko kuma wani alfanu? To ba a cewa illa fi sabilillah ko ba gaskiya ba saboda yawan jama'a alheri ne alheri ne yawan jama'a na'am to amma dai ya dai so kamata a ce wato wannan yawan jama'a ya danganta da a ce jama'a da suka yi yawa suna kawo su ma tallafin su a cikin tattalin arziki na kasa ko ba gaskiya ba na'am shi yawan jama'a ba illa bane wallahi alheri ne hmm. amma to ya kamata an dai so a ce yawan jama'a yana kawo wato tattalin goyon tattalin arzikin kasa ko ba gaskiya ba saboda misali in ka ɗauka yanzu sai in ɗauka kamar a cikin gidana ni mu mutum goma ne ko ba gaskiya ba cikin mutum goma a ce mutum takwas kowa aiki yake yi kuma kowa yana ka gudun mashi duk ƙarshen wata. Sai mhm. kaga alheri ne ko? Sosai. To kuma da a ce gidan wani wanga mutum shidda ne na hishiyan mutane amma wance mutum shida ne to kun ba wanda ba mai aikin komi. Wato kenan sun zama to matsala ce ko ba gaskiya ba. Mhm. Yawan jama'a ni ban na cewa a matsayina kamar wato mai bincike akan rayuwar jama'a ni ba na hudu ba da gaggawa an ce yawan jama'a ko matsala ne ko kuma illa amma an fi da son cewar wato yawan jama'a ya danganta da tattalin arzikin ƙasa ko ba gaskiya ba. Na'am, idan an ka ce tattalin arzikin ƙasa akan kimanta shi da yadda al'umma take da yawa kuma da yadda al'umma take tayar da harkoki. Shin a Nijar ana iya cewa ci gaban tattalin arzikin wannan ƙasa tamu yana zuwa daidai da kuma yawan al'ummar tamu? A'a, akwai tangarɗa dangance da wato yawan jama'a da kiwon tattalin arziki a cikin ƙasar Nijar. Saboda shi sabilillahi yawan jama'a da ke da kwai bai ba wato shugabanni kuzarin tattalin arziki. Saboda in kan lura ka gane, ita fa wato jama'ar Nijar yara ƙanana sun fi yawa, to kuma su ne mabukata wato eh, eh, kamar abin da danganci tattalin arziki ko an ce kyautata rayuwarsu mm. wato dangance da lahiyar jikinsu da kuma mm-hmm. dangance da wato ba su horo na lakwal dangance da abubuwa da yawa to su ne suka hitin kuɗi ma sosai su ne suka haifa wato gwamnati wahala to kuma su ne suka yawa a Nijar to sai zaman tuya mai kana musamman ga sunan tabarkar da musamman da Allah ya san ko alheri ga sanan mutane jama'a ga sanan yawa amma sai zaman to kuma waɗanda kira jama'an nan waɗanda wato nauyin yera ta kansu eh nauyin da su da ba su horo na kwarai da ba su tarbiyya da musu kaya da kula da hajjikin su ya zama to su kun ba su da ƙarfi hmm. kenan dole wannan dole gwamnati ta kamata ɗauki su wato ta taimaki ta kama tallafi akan kyautar rayuwarsu kuma ka gani ai dole kawai a ce ka gwamnati tana cikin matsala shi hmm. To game da ka ɗauko batun matsala da gwamnati ke fuskanta kan wato yawanci kan yadda za ta tayar da harkokin zamantakewar al'umma ganin al'umma tana karuwa. Shin ganin ka kwanan nan wato ana ganin gwamnati tana ɗauka su matakai da dabaru na ganin tawar da kan jama'a na cewa to ya kamata a yi hata-hata kan batun karuwar al'umma. Shin a matsayinka na masani kuma mai ba da shawara kuma mai tayar da wannan hukuma taku shin kana ganin gwamnati yana da ƙanshin gaskiya? Gwamnati na da ƙarfin gaskiya sai dai an yi gaskiya ko ba gaskiya saboda Allah sai dai an yi wato kamar abin da ake shi gwamnati fa wato jama'a mutane masu cewa ai haka ai haka domin tattala dan adam gobe ba su ne waɗansu za su zakuwa kenan in ba a kyauta ba tun yanzu waɗansu in suka zo matsaloli matsaloli za su ta fuskanta har a cewa ga ta na dika an kare ma rayuwa dai ba a kyautar ba rayuwa ba ko ba gaskiya ba mm. to wallahi wannan wato yakin da kamar eh, jawo hankalin jama'a domin su yi hankali da ya ɗiya haka nan ba tare da ba Wato, kana da nufin wato a yi tsari cikin karuwar al'umma din. Ba wato zaki ba da al'umma ta karu, amma ya zamanto da cewar wanda ke kamar yi mai gida yanzu musamman ina a cikin ina so in samu diya mm. tunda an ce diya alheri ne kuma gaskiya ba sosai to ya kamata a ce ni a matsayin gida a matsayin gida a ce na tanadi abin da wannan ɗin idan suka zo zan ciyar da su zan musa kaya zan kai su gidan makarantu da kwarai kuma idan suka ba su lafiya kuma zan je yanzu ba kuɗi a likita saboda likita zu ba ta ake zuwa ba in kula da rayuwar jama'a ta kuma gaskiya ba amma idan mutum ya san da bai wannan abu saboda Allah ni wallahi tallahi akwai mutane wato na eh, ake ta eh, mutane masu kiwon lafiya. Mm-hmm. Jami'an kiwon lafiya. Jami'an kiwon lafiya. Sai ka je da kai da iyalin ko kuma kai ka je ka tambaya mene ne ya kamata in domin kar in ɗauki alhakin jama'an nan. Waɗannan yara saboda Allah ya ɗora nauyi nauyin mutum da su da tarbiyyantar da su. Wato dai ma'ana tsarin iyali dai yana da kyau a wannan lokaci dai. Yana da kyau sosai kuma wallahi tallahi addinin musulunci bai haramta shi ba. mutane ne su ce ku ce akan wannan al'amari ko ba gaskiya ba tunda in ka dauka musamman ma kamar dan da sai kadan wai wato kai za ka zo kawai shikenan sai ka kwanta da abin da har ka samu iyalin da sai shi karin ka ku za ka komai ka a'a Allah ke kira su to in Allah ke kira su kai ka kai ka kwanta ka gani Allah kama abin da zaman da biyu to wace shawara gare ku malam Sule ila kan wannan batu na wato alfanun karuwar al'umma a cikin wannan ƙasa tamu? Ni shawarar da ke gare kana jiko. Ko kira. Ko kira kamar yan dangance da shugabannin ƙasa suke nan suna gwagwarmaya suna haɗu ka tashin sanar da jama'a akan wato eh, eh, akan wato nauyi da ta a wuyansu mhm. na tarbiyyantar da iyali. tarbiyyar da iyali ba. Da mhm. kuma wato kula da lafiyarsu da kuma wato kula da karatunsu. domin su bunƙasa cikin rayuwa mai kyakkyawar rayuwa kuma har ma daga ba su ɗauki nauyin waɗansu ƴan uwansu ko kuma su su na nasu idan sun tsufa ya kamata mutane su yi hattara suna abin da suke fi sabilin layi. To malam Malam Sule Ila mun gode da wannan dama da ka ban muka tattauna da kai kan wannan batu na alfanun iyali kalubale da ci gaba ta fannin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Mun gode Allah ya saka da alheri. To madalla. To a gaida duka masu musarka a cikin wannan mahara ta studio Kalangu. Bari dawo a nan ɗakin magana in koma da wato Malam Mustapha Ahmadu kaji abinda Malam Sula Ile bayyana shin me za ka ce a game da wannan bayani nasa kafin in ma wata tambaya. A'udhu billahi abin da eh, eh, a gaskiya daidai ne kuma ya faɗe shi Salman abin da ya mishi saura ciki ya kawo kamar waɗansu hujjoji kuwa saboda ka san shi addinin musulunci duk abin da zai yana kawo kamar hujja mhm. ka gane ku kamar inda ka ce kamar addini bai hana ba me yasa addini bai hana ba mm. ko ko dangance da kakanin addini ya ce a yi. Eh, to ina ganin malam sule ila yana magana ne a kimiyyance eh, eh shi ne na ce ai ya ɗauko ya ce ko addinin musulunci mm-hmm. bai hana ba ina tsammanin tunda kace masani ne ya san wani abu cikin mm. addinin musulunci me kamar ina nihin ba ai shi ne na ce maka abin da daidai ne mai amma an so kasan muna cikin eh, yanayi wanda a wanda sanin su bai kai wani wuri ba inda za su gane shi abin da za faɗi kin ajimurce ka gane ko a masarance don eh, kenan in eh, kace idan an kai magana a bada mutane da ka ce addinin musulunci to duk yi ka jawo hankulan su wajen ka ne kenan abin da ka faɗi kamar abin da ake cewa da faransanci ka yi ilistiran shi mhm. kamar ka ce addini bai hana wannan ba saboda dangance da kaza kaza kaza kaza kaza shi ne kaɗai bai yi ba mm-hmm. amma abinda da ya haɗi wannan gaskiya ne shi ne nake kwatanta mm-hmm. maka eh. eh to a game da harkar karuwar al'umma a cikin wannan lokaci shin ya addini yake ganin kallon wannan batu na karuwar al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin wani hadisi tanakahu wa tanasalu fa inni mukasirun bikum al'umma yawm al-qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku almu mata masu aihuwa masu ba da diya kai a kai mata bakirra wanda suke da burunancin su wanda suke cikin halin su ba ku diya zani farin ciki da yawan ku ranar yawmul kiyama kenan addinin musulunci yayi kira ma a samu abin nan salama abin addinin musulunci ya ɗauki kamar matakai Eh, cikin tambayoyin da kan mishi kamar akwai abubuwan da ake danganta shi da shi kamar development da ake cewa kamar mm, ci gaban kasa mm. ka gane ku to kowannen ma cikin wanga hadisi manzo Allah ya ce al-mu'min al-qawiyyu khairun wa afdal min mu'min al-da'if yace mumini kamar yaro daga yaro daga aihuwar shi zuwa girman shi wanda yake da ƙarfi wanda ya zo cikin yanayin da ana ɗauke da shi da kyau uwar bata wahalta ba shi bai wahalta ba shi yaron kuma an ba shi dama ya kama jikin shi kan a samu wani wani su ne ake so kamar irin wannan ne ake so ka kula da abin da kake iya aihuwa ko wani mekanism wanda addinin musulunci ya yanke kamar aya ce ta goma sha biyar inda cikin ta eh, cikin suratul ahqaf eh, Allah subhanahu wataala ce mun sanya eh, samun aihuwa ga mace ka gane ku mm-hmm. abu ne wanda yake tsakanin ɗaukar ciki daban nono da yaye shi wata talatin ne wata talatin ko kaga kenan shekara biyu har da wata shidda kusan wajen shekara uku wannan lokacin inda kowace mace za ta sa wannan kamar da addinin musulunci yanki mm. kamar kowane kufil kamar miji da mata mm-hmm. miji ya ba ta lokacin ta ba shi nono ta yi nan talatin da abin da ce kenan in ta shekara kamar ta yi shekara goma da armi gidan shi cikin shekara goma ka da wata talatin ɗana za ta samu ba wuce ɗa hudu ko biyar ka gani wannan wani planification ne wanda addinin musulmi me ba a yi kuma akwai inda ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta da wannan abun kamar inda za a rake wa ga ayat da ka sauƙaƙa ma ka gani lokacin da take cikin wannan abun ka bar ta har yaron ne ya samu wata 30 kin nan ka gani wallahi sai kun tsuho kun kai shekara ɗari ba ku wuce ɗashi da ba gari saboda addinin musulunci yana tausayin ita macen tun aya ta can gaba tana faɗi inda ita dan a tausaya ma macen ne ta mai da ƙarin ta sa'annan kuma shi yaron ya kama ƙarin shi sa'annan ta samu wani. eh to kenan idan na fahimci ka eh, malam wannan magana ta musulunci wato mutane ba su aiki da shi ne kuma mutane kuma in suna yawan haihuwa sai su ce Allah ya ce dama a ta haihuwa shin ba gani akwai rashin fahimtar mutane eh shine ai nace maka ka da kan mini tambaya yanzu bisa wancan masanin wanda ya magana wanda ya fara magana nace maka bai ba da kamar hujjoji ba su kasan mutane suna son addini ne mai ba su neman sanin shi ka gane ko duk abin da ka aikata na addinin musulunci ba da sani ba yasa su jama'a idan an ka kawo batun wato kayyade ko daidaita eh, eh, haihuwa a wannan kasa mutane suke saunar wannan batu na magabata kamar su suna ga kamar su suna ga sa sarari tsakanin abin ga kamar in gwamnati ta sa bakin ta kamar ta yi hani ne eh. a jahilcin su kenan hmm. su abin da suke so ko ko abin da ake so ko lokacin manzo Allah wannan ce ku ce an shayin shi su Imam Ghazali ya yi wata magana nan wurin inda sahabban manzo Allah suka ce lokacin manzo Allah saboda mu cikar da ga ayar da na ga muku ta me ba mace kamar da ta wata talatin ka gane kan asa kan asa wani aihuwa ka gane ko suka ce muna yin quote and trumpet muna jaye manin mu bisa matan mu amma da sharaɗin in macen ta yarda in ba ta yarda ba baka da hakkin ka ka zubar da wannan rayuwa a waje amma in ta yarda ana yi suna yin shine manzo Allah ya jiya amma bai ce musu ku bari ba saboda min saboda ya san riba abin kuma ya san suna yin shi dangance da wata aya wadda ta ta zo bisan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aikata ta ta kowane fanni halalin Ito Malam uh, Muhammadu Muhammadu Mustafa. Mustapha uh, bare in barka in dawo kan Malam Alu ayi barka shin a matsayinka na masani mai tayar da kula da harkokin zamantakiyar al'umma shin me kake ganin kan wannan batu na alfanun al'umma ko karuwarta a wannan kasa Kawai a ce cin riba eh, jama'a. Mm-hmm. Eh, a samu moriya yawan jama'a a cikin kasa mm-hmm. ina tsammani abu ne wanda ya kawo matsala ko ya samu matsala domin al'adunmu da rishin fahimce da muke da na addininmu. Mhm. Da yanzu ɗan Nijar a yawancinmu duka abinda muke dibi Allah shi ke komi. Mhm. Allah shi yake ba da eh, aka ce bakin da Allah ya buɗe bayarsa abin da ya ce. Don mutane suna alfahari da wannan magana mhm. suna ta zuba ɗiya. Barkatai. or yanzu kuma abin da ake so biskan tsarin da ake ba wai kawal al'ummu ta yawa ne ba hmm. a'a matsalar mu muna da problem wajen yawan mutane da yawan arzikinmu yanzu kawal a ce misali ka ɗauka mai gida ne ma'aikacin gwamnati ko kuma mai gona mhm. manomi kana da gonaka guda ko kuma ma'aikaci ya kai kana da salar na jika ɗari uku haka a ce a mhm. fata a misali sai kana da mata guda da yaro biyu ko uku wannan salar yana isa ku kuna ɗan rayuwa ku mhm. kai kuma can gona kana da yaron ka uku ko hudu da mataka guda kuna nan kuna rayuwa yanzu sai Allah kaddara can wurin damuna ta yi kyau kai da ka samu samu dame yalla hamsin sai yanzu a waye gari ka samu dame ɗari sai ka ce sa wata. wani aure za karo ka karo aure kenan baki guda ya karo a gidanka a shekara ɗaya biyu kafin a waiwaya mun san halin mu kokari ake kowace ta kama dan zancen gado aiki shin madalla kafin alalaba tuwon amarya a shekara uku ta samu biyu Mm. ita kuma uwar gida ta kokari ta ƙara guda ko kenan kaga daga baki hudu da kake da ko biyar ya kai yanzu baki takwas ko tara ba kuna yi da yawa kenan <laughs> masha Allah a nan wajen mai salar ma haka da lokacin da kana nan da jika ɗari uku nan kana rayuwa da yaro uku ko hudu da mata guda ka karo wata ta ƙara iyali baki ya ƙaru amma abin da mutane eh, ya kamata su tana da shi jika ɗari uku nan suna nan su ƙaru ba kenan a lokacin iyalin naka ya zama ka jarida ya zama matsala gare ka ba dan ba a son yara kowa yana so an san eh, capital email ake can hmm. yana da muhimmanci kwarai kasashe da yawa eh, ah, sun ah, ci gaba bisa kai malam alu shin idan uh-huh. ana sauraron ka shin wasu ba za su ci ba kamar eh, mata in ba aure biyu uku ba ko hudu din za su tsaya babu aure shin wannan <laughs> misali da kafa da ba zai zama matsala ba wai kawal na hana ai auren ne ba ka saurara ka ji abin da ke kutantawa kawal in ana son a lokacin da for example yanzu a ce kana da jika ɗari uku a wata kun eh. kana da iyali mhm. na baki biyar kake cidawa wato ka ƙara nauyin eh, ta yadda rayuwa lokacin da a ce yanzu eh, salarin kanka ya karu ya kai ɗari hudu ko ɗari biyar a lokacin sai karu wata mhm. tunda a lokacin kuɗi ya zo daidai da arziki kuɗi sun kwanta ke madalla sun zo daidai da iyalin da kake da <laughs> amma hal in dai ana bari iyali yawan mutane hmm. ya yi karhin abin da ake samu an tarmu da kawal abin da kudin shiga kudin shiga hmm. to ana cikin matsala to yau kawal bisa wannan tahiya ce Niger ta zo mun kai wurin da yau mace duka a kadan lisahi karami tana iya samu yaro takwas kahin ta kare aihuwa yaro takwas mu kuma sai ka iske a Niger ɗaya zaka zo ka iske baligi ya kai shekara talatin yana zama bakin gida uba guda shi zai kula da duka salarkin nashi da ya fara tun a da ya jika tamanin ko jika ɗari shi ne za a yi hidimomin duk kowa da kowa bai yiwuwa kenan kaga dole kasar mu ta durkusa shine babban matsala kenan yanzu wanga ta yadda ake so a gyara a samu sarari wanda za a yi arziki na kasa ya zo daidai da yawan mutane kenan kowa ya samu moriyar shi shine ake nuni eh, to matsala inda take yanzu idan ka dauke wato ma'aikatar eh, ci gaban mata da ƙananan yara sannan da ma'aikatar da ke kula da al'umma duka an mhm. kafa su ne domin kawo eh, gyare-gyare da kuma daidaita waɗannan matsaloli mhm. shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu kawai idan an ka dubi halin da ake ciki a'a kwalliya ta biya kuɗin sabuni ba da inda ta bi ba a zuwa yanzu kuma ana zancen dividend kinga kawar ka san menene matsalan babban matsalan Niger muna da kawai abu in ya zama kirtira kawai zama al'ada na al'ada mm. akwai wuya a canza shi a hidda shi daga cikin kawo wannan mutane kuma surtu mutane suna tsammani addini ya bar musu ya ba su wannan dama ya ba su wannan dama to duk abin da ya shahi addini ya shahi gargajiya da wuya a canza ra'ayi wato kamar mai gida ne in ya tashi aure ya yi aure irin wannan mace ya kare ta ya ta ce ya kawo kure ta ya kawo ta in ya ne ce ya kure ta duka sai ce addini ya ba su wannan kurun addini ya ba su wannan dama mm. a lorke addini ya ce ka sa tsari yanzu malam ya kare faɗi komi zaman duniya ana son tsari a gare shi mm. to yau shine ake nema a kawo a cikin ƙasar mu na Nijar dan a san da ana da duruwa kana iya for example duka Allah ya yi mu an san Allah ke komi amma kai da kanka ka san akwai wanda fika mm-hmm. wadata ta wajen arziki da wadata na wajen jiki da wadata na wajen ilimi mm-hmm. kinan bai yiwuwa wanda yake wadata arziki ka ce kai abin da ya yi kai ma sai ka haka. Mm, akwai matsala. Madalla. To sai an fi sa kenan mm. dole ne sai an tsaya an gyara tafiya a samu komi ya zo daidai daidai. Eh to kana ganin ka waɗannan abubuwa za su iya zama yawan al'umma ya zo da yawan ci gaban tattalin arziki wannan ƙasa mu a wannan lokaci? Eh yana yiwuwa amma ba dan a ga ba. Cikin gajeren lokaci ba. A gajeren lokaci sun shekaru masu zuwa kenan. Yanzu kana gani ai a cikin zancen dividend kinga da ake. Mm, wato ana ana riba riba a riba a ce a rike ya mace kwal ta kai har shekara goma sha takwas ko fiye da haka. Saboda mi ɗiya mace don saboda su ne mata masu haihuwa kenan. Masha Allah ka gane. Domin abin da aka gano yanzu yarinya ai ta yi aure a shekara goma sha biyar. misali tsaye da aihuwa ga ɗiya mace shekara arba'in da biyar. Kayan shekara arba'in da biyar kenan kenan zuwa nan akwai shekara talatin. In an ka ɗauka shekara biyu duka tana aihuwa Ka wa mai a shekara talatin nawa za ta samu. Abu ya ta hidewa. <laughs> Don shi yasa amma in aka samu ta shiga lakwal. Na'am. Kenan ana rage lokacin da za ta fara aihuwa da wuri tunda za ta je lakwar har ta kai jami'a Allah a lokacin ta tuna da aure mhm. lokacin karatu ya kare to ana rage dan saboda shi su wannan a samu a sa kawa a dan rage masu zahin auren mm. don shine wannan siyasar da gwamnati ta fito da gwamnati take dauka me ba abu ne wanda firama za a samu kawar rezita kin shi ba nan da nan fi sai ya ci lokaci kuma sai dole an yi ta sensibilisation waye ma yawa tun da ka dauko zancen wayar da kan al'umma shin ba gani in ka dauko wannan bangare za ka gani zai kasancewa wani kalubale saboda eh, kamar al'umma yawanci wato eh, malamai ba za su ba da goyon baya ba a da an ka duba a yawancin lokaci akan ɗauko zancen batun tsarin eh, al'umma amma sai ka ga ta wani bangare malamai suna zama tarnaƙaƙi kan wannan hanya da gwamnati ke ɗauka. eh to ca a kasa ko malaman fahimta ne wa wanda yanzu ka malam ya kutumta akwai abubuwa da yawa muna jahilcin ana addinin amma babu ilimi tsayayye wanda zai sa mutane su gane menene ayoyin Allah suka faɗi mhm. dan duk wanda zai cewa ne ka tsaya ka gyara bai yiwuwa a ce yana da matsala gyara sa tsari ba wai an ci a tsaye da aihuwa ne ba ba an ci a tsaye da arme ba a'a a sa tsari don saboda ka a wahala yanzu ka duba ka gani misali irin mutanen da suke yawo suna bara a duniya ka a Niger ne ka duba ka gani ubannan da zaka gamuwa da su ba ba sahi duka zuwa marici abba gamuwa da dattijo ba sai kai hawaye wani bi ya zo ya maka tsaye bai da abin da zai ci bai ya bar yaro bai da lahiya yana neman abin da zai ci to dan Allah wannan rayuwa ce ya zama tarzo eh, eh, me ake cewa zub da mutuncin ka hmm. kenan dun a kiyaye wanga shi yasa ake so a ka irin wanga planification wannan tsare-tsare tsare-tsare a san kowa ya san abin da zai iya in gwargwadon karfin ka yaro uku zaka iya kai hankuri da su su ne zaka iya ɗaukawa in kana iya biyar shida halas hmm. in kana iya goma kai amma bai yiwuwa don kaga wanda hi ka wadata arziki yana da mata hudu da yaro goma sha biyu kai ka ce ba ka da wannan ƙarfin ka ce sai ka ɗauki mata uku hudu kuma ko hmm. wuce gidan haya kai kan kasan kaka ƙarya wato kawai dai misali ne dangote ya ce yana son ya auri mata hudu wato ni in ce zan auri mace eh. hudu akwai wuya kenan akwai wuya mun kai kan kasan kaka matsala na'am to malam alubaren dawo eh, ga malam malam kashi bayanin da malam aluye shin a bangaren musulunci ya za a iya wada kan al'umma kan kokarin da ta kamata su yi su kawo tasu gudunmuwa na sun marama gwamnati kan wannan mataki na daidaita komi domin komi ya zo daidai a wannan kasa tamu ta bangaren gaban al'umma da zamantakewarsu. kasan kamar yadda ce eh, akwai hujjoji da yawa kamar mutane bincike ne ba a yi su malaman da kansu ka gane ko eh, akwai wani mutum kamar ba da lokacin manzo Allah ne ba da komi yana cikin kamar halin rashi yana fatara da sai zocin manzan Allah ni ho zamana nake eh, fatara ta mini yawa ba ni da na cikin talauci sai manzan Allah ce mishi to ni shawara da zan baka ka je ka samu macen da za ta yarda da kai ka alme ta yi alme eh yi alme eh in ka alme ban ku abin nan ka dawo kuma ka ya je ya alme suka yi dan shekaru shekaru da biyu ya komo ce manzan Allah shi da har yanzu talaucin nan nashi bai rage manzan Allah ce ko ma ka sake alme kenan yawan ta alme ba wai shine ba haba isa abin shi manzo Allah ya sa abin da yake lissahi da shi cikin wani abu kamar likita ne ya ce maka i kaza ƙarin kaza don ya ci mishi je ƙara me je ƙara me to ba ka ganin wannan ne mutane yawanci suke amfani da shi su yi ta haihu su yi ta aure rikin ina zuwa ai bayanin ne zani ba ka gane ko mm-hmm. don ko manzo Allah sai ci mishi je ƙara almi ya je ƙara almi ya ƙara almi sai Allah ba shi ɗa mai albarka wanda ya ɗauke shi ya ɗauki wadda ma ba uwar tashi da yau ka gane ko saboda Allah ya sami shi albarka wannan yaron mm-hmm. shi ai da ya zo ya manzo Allah haka nan ba arziki ba kaɗai na aljihu ko kuma na abin gani arziki na iyali mana yana kwaɗan ɗiya a kowannan cikin hankali shi manzo Allah ya san da wannan abin cikin abin nan shi tunda akwai annabi zakariya ma da ya shekara 120 da ashirin da fi ma matar shi ta kai shekara 100 sun ƙare aihuwa duka jiyoyin su sun abin ga amma sai kuka ce rabbi la tazarni fardan fa inda khair fa anta khair raziqin dakka barni a talauce in tayi in bar duniya ga a talauce kenan talauci ba sai lallan wai rashin abin gaba rashin ɗa ma talauci kenan in ka samu ɗa ka samu ɗa da duk abin da Allah ya sa cikin shi na albarka ka gane ko wannan babban arziki za ni koma kuma wajen kamar wajen eh, yayi zancen kama eh, da ake son yarinya ta yi karatu ko ta kai shekara kaza ko abin ga ba eh, Umar ibn Khattab wanda yake shine khalifa na biyu bayan Abubakar Siddiq na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rabbihi sab'un wa wajhuhu sab'un wa rafiquhu sab'un wa turk lahu al-habl al-ghalib yace

ɗa ko ɗiya ka ba su tarbiyya shekara bakwai shekara bakwai tarbiyya ce kurin tarbiyya wanga ga tare tarbiyya wadda ake ta yara ba iskola za su ba tarbiyya ce wa sabon. sab'un ce sai kuma ka yi orientan su kamar ka ba su directive shine mm. wannan eh, iskola su nan da take zuwa mm-hmm. ka ba su karatu isasshe ɗa namiji ko ɗiya mace ya ce kuma wa rafiqu sab'un kana kilgo ko bakwai bakwai gida uku su rafiqu sab'un ce ka rake shi ya zamanto kamar abokin ka kana zuwa wajen aiki da shi kana gwada mishi da ake banga ke kuma mm. uwa kina taya da yake wacce mu kina gwada mata da ake da dafuwa kina gwada mata da za a jawo abin nan mm. ko ko economy na mata ya ne ake shi wa turuk lahu alhabl al gharib yace bayan wannan bakwai bakwai gida uku su suka yi ma shekara 20 da da ɗaya ko yace to ko ɗaya mace ko ɗaya mace ko ɗaya namiji ko ɗaya mace suna da hakkin wanga ashirin da ɗayan ga ka yi musu su wannan haƙƙi na saman ka kan ma wai ka saka musu ragama abin nan rayuwar su. ka bar musu ragamar su. lokacin nan suna iya su ce eh ni ina son in yi arme ko ko ni ba ni son in yi arme shekara ashirin da ɗaya malam to in ta yi almanci kowanne hali ta gane ku. sai ta ƙara wata shekara ba a sani ba tana ta yi shekara biyu ma ba ta samu aihuwa hmm. ka gane in aka ɗauko kamar na inda na ce maka eh, ta yi ilimin komi da komi ta san a kowane aya da ta ce tana da hakkin maternity na wata talatin wata talatin ka gane ko tana ake kwanfanka kin mijinta su to wata talatin kinan ta riƙa yinsu to in ta fara aihuwa bayan arme kamar da shekara ashirin da uku ko da hudu in aka sa shekara uku uku ka sa shekara uku uku gida kamar hudu hakan ga ta ta aihu kuma yaran sun samu isassar biya kuma ita ta huta tana da ƙarfinta duk abin da kai mijin kake son kai da kana kai shi shi ne ake son mutane su gane ka gane ku wato tausaya ma juna ne ake mm, eh, ka gane ku yanzu ya za ku ku malamai ku rika wayar da kan jama'a kan wannan batu saboda batu ne mai sarƙaƙiya idan an ka duba eh ka san mutane suna confirm da kaman zamanin manzan Allah da yanzu akwai abubuwa da sun canje sun canza sun canza kenan zamanin manzan Allah wata magana da yi ko ko wani hukunci da ya bada su suna tsammanin wannan lokacin shi ne eh wannan lokacin shi ne wanga lokacin baya applicant sa a ana applicant shi abinda ba mu ba mu danna zuciyar mu mm. ka gane ko ba mu danna zuciyar mu ne mu shi addini yana son ka danna zuciyar ka kai abu in Allah ya ce maka i gakka yi tono yayane ko yayane in tsakaninka da Allah gakka gardama kuma duk wanda za zuwa ya ce maka na faɗa maka wanga abu a matsayina na shugaba saboda aya ƙur'ani ta ce gakka yi wani discussion baka da wata hujja. Ito mm. yawancin lokaci ku malamai idan an ka kawo muku wannan mutu sai ku ce a'a magabata suna amfani da wasu eh, eh, batutuwa da suka hito daga kasashen yammacin duniya wato kamar tura ne suke sanya wasu magabata suna cewa ya kamata a kayyade iyali. kasan wannan duka <laughs> yana daga cikin abubuwa gaskiya ne ka gane ko saboda shi abin da Allah ya ce shugabanni in aka bi ta addini wannan abubuwan duka ba su taso ba mm. ka gane ko tashi na tashi ta mutane Allah ce ya ka gane ko ya yi allazina amanu atiu Allah wa rasulu ulul amr minkum ka gane ko mm. ya ku wanda kuka yi imani da ni Allah kuka yarda da addinin musulunci kuka yarda da duka hukunci na yace ku yi biyayya gani Allah ku yi biyayya ga manzona ku yi biyayya ga masu iko daga cikin ku miyagun hali gare su ko masu shi bai ce wanga ko wanga ba wanda duk Allah ba shi iko biyayya za ka yi cikin biyayyan nan za ka jan shi ka ce mishi a ah, ga kai can wajen da mu ba hanyar mu bace ga hanyar mu amma ba contestan shi ba kake paske wa amurkun shura bainakum ne ba mu ciccin za tsakanin juna ne mu tsakanin mu ma maka gane ba mu yarda da juna ba saboda hmm. wani Allah ya ba shi inna kullu zil alim Allah ba shi ilimi bisa wani hmm. sai ga wannan yana ci mishi ba son hakan akwai masu cewa kamar mu for example malaman malaman malaman bariki ne malaman kaza ne malaman kaza ne shi kuma ba haka nan bane ka gane ko in <laughs> Allah ba ka wani sani kurum dole abi ni tanawa na samu wani hali na in je in yi karatu in kai cikin jami'a cikin university mm. in yi nisa kai kuma baka samu wannan hali ba tanawa ni na samu hayoyin da zan tonan wa'ansu littattafai isassu ka gane kai baka samu wannan hami ba ba hujja ba ce ta kaki abin da ni na hudi in dai addinin na ake sai dai ba addinin bane ake to madalla Allah kyauta malam alubaren dawo kanka shin ganin ka wannan ya za a yi a tarbanci wannan matsala ta karuwar al'umma domin harkoki su zo daidai da arzikin ƙasa. To, babban aiki na tsammani shine na waye kan mutane. Waye kan mutane gaskiya dole sai an same shi an yi. Ina tsammani gwamnati ya fara a lokaci kaɗan na ga a tele an gudu manya suna yawo ko mutanen ministan of population suna yawo komin komin suna zuwa suna waye kan mutane. Amma fiye da haka in ana son abu ya yi kyau sai an gama da malamai. Sai an gama da 'yan jarida. Mm -hmm. da kuma ƙwararre waɗanda suke san ilimi suna da ilimi biskan da sarakunan gargajiya domin a kwatanta wa mutane yanzu da malam ya kwatanta yana jawo aya hadisi bisa hadisi yana kwatanta mutane ga wani ake ciki dole ne in wani bai shi wani zai zai gane kuskuren kuma yau situation kin da muke halin da ake ciki matsalar da ake ciki wallahi ni ce muka ne kana ganin ubannin suna kame da kansu suna kuka dan sun shiga cikin wata situation kin da ba su ihu da kansu mm. to an shiga cikin matsalar yawan al'umma karu al'umma shin ya gwamnati za kake ganin za ta iya biya bukatun waɗannan mutane waɗannan bakuna. Shi kin ne duk matsala kenan. Yaya za a yi a biye bukata? Dole in ana so a biye bukata sai kowa ne ya tashi a kan aiki. Dan menene wadannan kwatanta matsalar menene? Yawan mutanen ya tabbata. Mm-hmm. Amma yanzu yawan arzikin shi shine bai yi ba kuma muna da babban matsala wadda ni faɗa maka yanzu sai ka iske Niger ɗai zaka iske cikin iyali wanda a ce mutum goma sha biyu ne zaka iske da kai zaka samu mutum biyu ko uku masu aiki kai a ce dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ko manomi saura duka suna nan zamme suna jiran wa'annan kin su za su yi su kawo su ci kenan dole sai mun tashi mun dage a kasashen da sun ka ci gaba misali a ce shin su yawan mutane da suka tashi da sai kunu suka mutane su ya musu yawa amma yawan mutane a lokacin mawo kinan shine suka yi aiki da shi kowa ya koma gandu an kai ta aiki aka ta aiki yau kaga inda suke kenan tun da Allah ya riga ya samu na da yawan mutane kenan shine za a ɗauka ai capitalism kowa a kama aiki duk abin da ka ji kana iyawa kowa shi koma ga aiki lokacin na ɗai za a samu a holhodo arziki da zai isa ya ci da mutane yau wani yawa gare mu ko Kano bata yi Nijar ba duka gaba ɗaya amma matsalar mu dan saboda wajen aiki babu ɗan Nijar bai son aiki mutum zaka ga ya ya ya mai zo a ce ya yana aikin gwamnati ana ba shi ka ɗari ga wata shikenan ya ishe shi ya wadatar a lokacin yana da ƙarfin da zai ta yayi wani aiki ya kara bisa kan wannan ko kuma ya je wurin da za a yi zai aikin da zai iya samu jika ɗari biyar. a kenan dai wato yawan al'umma dai idan na fahimce ka alheri ne arziki ne ga ƙasa babban alheri ne idan ba a daidaita shi ba in ba a daidaita ba ba a yi planifiye ba da ake ca in ba a san ƙara ba mm. to lokacin zai zama matsala ga mutane ya zama ya tauye mutane ga ganin ƙasa ba ta ci gaba in ana haka mm. kenan dole yanzu tun abin ya riga ya tabbata na ce ne a kama aiki a samu a ɗaɗɗago wajen arziki wanda zai sa wa kowa ya ce ya wadatu. Mm. Eh. To yanzu shi wannan bangare yanzu idan gwamnati tana ci gaba da wayar da kan jama'a na kan wannan matsaloli da suke janyo yawan karuwar al'umma uh-huh. idan al'umma ba ta aiki shin kana ganin eh, abin zai zo mata da sauki idan su al'umma sun ba da haɗin kai eh abin zai zo da sauki domin kaga da nan ce kawai abu biyu ne kawai da limida a yanzu yanzu kawai abin da ya kamata nan take da nan take madalla shine akan mu aiki domin a horhodo arzikin ƙasa wanda suke faɗi ne in ba dan Nijar ana harkar siyasa kwarai ba kowa ya koma ga ƙasa kowa ya koma ga noma da kiwo kowa ya koma ga sana'a zaka gani ka diba ka gani ka ɗauki rayuwa ɗai a ce gari kamar maraɗi ko kwanni bisa kan waɗansu jihohin Nijar duk inda ake cuwa-cuwa ba a rasa abin da za a ci shi cuwa-cuwa tana da kyau kasuwanci yana da kyau mm. to sai ka zo ka iske manyan birnin ranga irin yamai babu wannan kowa dai nan shi ka jira shi shiga biro bai yiwuwa kenan a gurguce kawal ci dole aiki sai an koma gare shi na biyu ayi sensibilization kenan a waye ma mutane kai domin wanda malam ya ce yanzu kai yarinya an ta aure a shekara 21 alhamdulillah amma na bakin ta yi a shekara goma sha biyar an je zuwa shekara ashirin da biyar imaji ashirin da ɗaya wala ko shekara nawa aka samu kenan kaddara a samu aihuwa a lokacin nan an hidda shi an kai shi har gaba to wannan zuwa gaba sai ka abun kuma zai zo da sauki amma a yanzu dai abin da ya kamata dole sai mun koma ga aiki. to malam karuwar al'umma an san riba ce amma ba ka gani kuma tana kasancewa matsala idan wato yadda muke ganin yara ba su da tarbiyya mm, yadda muke ganin mata suna wata shiga yadda dai al'adu na gari sun bace sai al'adun da dai za a cewa sai dai Allah yi. eh ka san da yana daga cikin tarbiyya ne mm. eh, ba yawan al'umma ba eh, ke ba yawan al'umma daga tarbiyya daga eh daga tarbiyya ne rashin tarbiyya ne ka san in akwai tarbiyya komai ma yana zuwa da sauki kuma kama yadda masanan eh, abin da ya shahi kididdiga jama'a mm-hmm. demograph da ake mm-hmm. cewa suke hudi wannan duka gaskiya ne saboda addinin musulunci ya so duk abin da za ka yi ka gwada ma abin da Allah baka jininka tsokarka ɗanka ko ɗiyarka an gane ku hanyar da in ta bita ta za ta huta tunda abin da addinin musulunci ki so ka sa ga kanka ko da yaushe tana ka mutu yanzu ka bar ɗiya ka kowa musu komai cikin wannan hali duk abin da za ta ɗauko na wani karambani na wani rashin ga kai ne zagani ta gani ka gani wannan ma addinin ya so ka kare irin ka ka kare mutumcin ka kuma addinin musulunci ya so ko da yaushe ka yi rayuwa irin ta jama'a ka sa cikin kanka kana cikin jama'a ne kana cikin ƙasa ne ka gane ko abin da za ka yi na kuskure za a iya shaho karcen ku ko gidanka ko kuma garin ko kuma ƙasan ma duka gaba kenan kana taka tsantsan ne abinda duk ka san in ka yi shi za a zama matsala a cikin gidanka to za a zama matsala ga ƙasa kenan addinin musulunci yana son komai za ka yi ka yi shi kamar da ra'ayin jama'a abin za a shafa jama'a kuma abin ba ga ɗanka kaɗai ba za a tsaya ko da bisan shi ne ka yi abin na rashin tarbiyya ko na rashin sanar da shi hanyar da ya kamata alhali ku hakkin shi ne hakkin shi ne kuma Allah ya ce wa qul imalu fa sarallahu amalukum rasulu wal mu'minin Allah ya yi ankurajen aiki yace ya eh, ka annabi Muhammad ce ce mu mutane imalu ku yi aiki imalu ku yi aiki ko ma wani irin aiki ne inda na karuwa ne in ba na banna bane fa sarallahu amalukum rasulu wal mu'minin Allah za ya appreciate aikin ku za ya yaba aikin ku manzon shi za ya yaba aikin ku kuma mu'minne mu da muke kurum zaman kasa ne gama mu da kai za mu yaba mu ce Allah mu wani albarka ta hanyar shi ne muka samu kaza ta hanyar shi ne muka samu kaza to wannan ne ake son irin wannan tarbiyya ita ce addinin musulunci ke so duk dan da za a haihuwa a sa mishi wannan abubuwa ga kai to masu sauraron studio kalangu abinda za mu rike a wannan muhara da mun kai kan ribar wato alfanun karuwar al'umma a cikin wannan kasa ta mu shi shine dai batun zuba jari da dai sauransu a fannin kiwon lafiya a fannin ilimi da fannin kafa ayyukan yi da kuma mulki na gari wato su ne za su iya kasancewa ginshiƙe wajen cin gajiyar yawan al'umma a cikin wannan ƙasa ta mutanjar da kuma tabbatar da makoma mai kyau ga karuwar al'umma a wannan ƙasa mu malamai maza da mata da suka taya ni gabatar da wannan mahara wato malaman da muka gaito kun malam isa alu aye wato masanin zamantakewar uh, al'umma da ci gaba sannan kuma mun gaito ahmadu wato mustapha shi ma babban malami wanda yake tafiyar da harkokin addini kuma a cikin wasu ƙungiyoyi da ya zayyana mana a ɗazun nan haka kuma mun samu malam sule ila eh, shi ma wato masanin zamantakewar al'umma da ke ɗauke da wata ma'aikata da ke kula da cigaban al'umma da zamantakewar ta ina fata wannan waɗannan malamai ƙwararru da muka gaito sun taimaka wajen kawo muku ƙarin haske kan alfanu da cin gajiyar ƙaruwar al'umma da kuma illolinta kuma muna fata hanyoyin da suka gabatar mana za su taimaka wajen daidaita wannan matsala ta karuwar al'umma a cikin wannan kasa ta mutan jihar wacce gwamnatin kasar Nijar take ta faɗi ka tashin wada kan jama'a. Muna fata wato Sido kalungu ta kawo muku karin haske kan wannan batu. A madadin duka malaman da suka dafa mana wajen gabatar da wannan shiri neman ma'ada nake ce da ku sai mako na gaba idan Allah ya kai mu.